الرحمن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته آمنا تكل التافي منا umdatul ahkam a yau talata 24 ga watan rabi'ul awwal ta shekara 1400 da 34 bayan hira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina inda daidai da biyar ga watan biyu ta shekara 2013 miladiya a maimakon karatun da aka saba yi na sahihul buhari a waɗannan ranaku za mu ci gaba da karatu a littafinmu na umdatul ahkam saboda shi sayul buhari ana rekodin abubuwan da ake karantawa kullum kun mu dauka zuwa sake maimaita shi muke ci gaba da littafin da muke na yau da kullum an karanta shi lahadi litinin talata a laraba da alhamis akwai wani littafi arba'u na nasiha fi islahil buyuti wato nasihu guda arba'in yadda mutum zai gyara gidansa iyalansa 'ya'yansa da sauransu abin yana da kyau sosai ya kamata mutum shi ma ya san kamar yadda mala ya faɗa rana mutum zai zama mai gida da ya'ya ɗaya ɗaya biyu uku zuwa tara zuwa goma bai taba samun wani littafi yadda zai tarbiyyantar da wannan ya'yan ba to kaga littafin zai bayani a kai da mutum zai zauna da yaransa da ya'yansa abubuwan da ya'yan suke bukata a gare shi abin da shi ke bukata a gare su da sauransu to yana da muhimmanci sosai waɗannan abubuwa mutum zai fa'idantu da yawa mu ga ba za mu iya barin masallaci haka kawai ba zauna ba karatu tun da an saba karatu yau da kullum kuma wannan mafiya shi ke raya mutane a karatu a bude littafi daga farko zuwa farko abin da ake bukata kenan za ga abubuwan da yawa da za ka kana da su a kwalwa za ka yi tambaya sai ka ji an zo da su akan karatu cikin littafi ka ji sai ka ka gamsu fiye da inda mutum da baya zuwa wajen da ake karatu إن شاء الله زاوي سكبة لله نزيع حديثنا دليل كدار هدوء ذيك بياني أكان أبن ديشا في أور ركا جاك هنينسو حديثنا دليل كدار هدوء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر وأن من حمر الأهلية wannan hadisi daga aliyu dan abi talib radiyallahu anhu ce annabi sallallahu alaihi sallama ya hana auren mutuwa ranan khaibar yakin da aka yi na khaibar kuma ya hana a ci naman jakin gida a wannan hadisi akwai hadisi a cikin buhari wanda anas ya ruwaito ce a ranar khaibar din sun suna cikin yaƙi sun ji yunwa sosai su sahabbai sun yanka jaki sun sa a tukwane sun dafa kawai kowa yana jira ne ya nuna a fara ci sai mai ye kowa ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallama mai kira ya kira ke inna lalle Allah da manzon Allah suna haramta sun haramta naman jakin gida cewa wannan naman ya nuna kawai iya a saukar a zuwa a kwano a fara ke sai muka gaba ɗaya tukwanin muka kifar da su naman ya zube ga yunwa kuma da suke ji daga wannan ranar da auren mutuwa da kuma jakin gida to sai wannan hadisi wanda buhari da muslim suka rawaito shi daga ali bin abi talib daga cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana an nikahil mutu'ati auren mutu'a yawm khaybar a ranar khaibar a malamai su yi bayani akan ne ma'anan auren mutu'a auren mutu'a shine nikahun ila ajalin mutu ya kulla aure tsakanin shi da mace zuwa wani lokaci wata daya sati daya wata shida shekara daya a sa ranar da auren zai kare shine ma'ana auren mutu'a a da saboda yanayin yaƙe-yaƙe ko tafiye-tafiye za a tura sahabi wani wuri sai wata shida baya tare da iyalansa to a lokacin kai aka halatta auren mutuwa din kuma lokacin naman jakin gida halal ne shikenan a ranar haibar sai a yi kayye ko aka haramta shi gaba ɗaya to tun daga nan auren mutuwa haramun ne kamar yadda malamai suke ila yau mai har zuwa ranar kiyama in ka duba sai muslim ko tirmizi za ka ga ya ce babin da yake bayani akan shafe wato hadisan da suka zo akan auren umm mutuwa a da ko kuma babi da yake bayani akan haramcin auren mutuwa shi yasa daga cikin abubuwa za ga hadisin nan Ali bin Abi Talib shi ya rawaito shi kuma kaga mutanen Shi'a suna intima'i ne wato suna bin Ali radiyallahu anhu sannan kuma sai ga duk wasu abubuwa da suke so su yi suna jingina ji zuwa ga aƙidansu sai ga aliyu ne ke ruwaito su daga annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin hikumomi na Allah madaukin sarki da zai sa tunda kuna bin aliyu bin abi talib radiyallahu anhu to yana ba ku labari daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa auren mutuwa haramun ne annabi ya hana Inde da gaske ake ana bin ki kuma ana bin magana nan sallallahu alaihi wasallam to annabi ya haramta shi yana daga cikin abin da auren muta ya sa kowane mutum da yake da tunani da hankali da waye bai yadda yake zai yi yadda diyarsa ta yi auren mutuwa kaga auren mutuwa in aka yi shi akwai lokacin da za a gayyade shi sannan wannan dan da za a haifa in aka samu da ba na wannan mutumin din ba ina zai tafi to wa zai rike shi kaga za a dinga samu 'ya'yan da ba su da iyaye kaga al'umma ba za ta saba zama lafiya kenan ba to in da ma a ce ana yin ci in mutum yana da waya ba zai yadda diyarsa ko da ma ana yi shari'a ta yi tun tunda ba wai dole aka ce yi ba ce halal ne a yi shi tun zai yadda wani kaso kawai zo ya auri ma diyarka zuwa kawai wata uku zuwa wata shida ya bar ta tafi akwai wanda zai yadda da wannan ba wanda zai yadda da wannan ko ce shekara ɗaya ya aure ta daga nan ya sike ta gobe kuma wa zai sake aurenta ga waɗanda ma ake sakin su haka kawai ga sunan na wanda aka yi auren mutuwa da su ta yaya za a yi da su to kaga a shari'a tana tafiya a hankali za ka ga auren mutuwa ko da ma ce halal ne duk aka ce abu halal a inda malaman fikiru, malaman usul abin da yinsa da sa duk ɗaya ne ba lada wajen yi ba lada wajen bari kamar mallakan hansir halal ne in mutum bai mallaki hansir ba sai ce ya yi laifi in ya mallaki da ya fahimta shi ta yadda ya kamata ya sai sai ya laifi babu cin kaza a gida irin wannan shine ake nufi da halal to ko da ma halal ne a yi shi din to a hankalce mutum na shari'a kuma da yanayin yadda ake ba wanda zai yadda a ya dinga encouraging din a yi auren mutuwa to akwai manufa dai da yawa daga ciki shi yasa zaka gani su suna kokari daga cikin akidan shi'a su yi imani da auren mutuwa yana daga cikin abin da addidun su kuma suna yi har a kasan nan suna yin sa a koyi ba a sani kuma mafi yawa a jami'o'i suna kokarin su yi applying din wannan ga matasa da yan mata suke karatu a jami'o'i sati biyu da suka wuce wani ya same ni yana karatu a jami'a ce wani malamin su ya zo yana encouraging din su in suna bukatan auren mutuwa a ABU nan za a iya hada su da wasu yan mata a nan ABU nan shekaran da ta wuce ko shekara biyu da suka wuce ma irin wannan yunkuri ya taso a abu sai da hukuman jami'an suka tsaye da wannan abun haga yan mata sun je karatu a sasu irin wannan abun ai akwai hatsari sosai ke za a hada su aure tsakanin su da matasa so shi'a suna encouraging wannan sosai sosai yana da cikin aƙidunsu idan ka je umra kamar yanzu haka <clears throat> daga yanzu har zuwa ramadan dab da ramadan za ka ga mutane suna zuwa daga iran 'yan shi'a suna zuwa umra sai ga waɗanda ake zuwa da su 'yan mata da shekara talatin ne zuwa ƙasa zuwa sha takwas zuwa ashirin ba zuwa da tsoffin mata a wannan lokacin. to idan suka zo <clears throat> sukan samu matasa da suke larabawa ko da suke zama a wancan ƙasashen wanda suka san su ɗaliban ilimi sai ce su ga su sosai su same su su yi musu ardin wa'annan wasu biro musu da wa'annan yan matan ga mu mun zo da mata in kuna so a ɗaura muku aure na sati ɗaya sati biyu ko a bakka za ku zauna ko a madina za mu biya sadaki mu ba ku wurin zama abin da suke kenan suna su jawo mutane zuwa ga shi'a yadda suka yi suka mamaye kasan bahrain kenan suka tura ‘ya'yansu mata karatu a jami'o'i na bahrain to suka yi ta hada aure matasa na mutuwa kasan matashi bai da kudin aure da zai iya ciyar da mata ya ji za a bashi kudin sadaki za a bashi wurin zama kuma a bashi balarabiya me ya rage masa wanda za a yake nema haƙido rufe ya samu yanzu kuma ana akwai wata shubuha da za a ce ai daura aure ne liman zai daura muku ma to shi kenan haka suka yi suka mamaye bahrain yanzu kaga bahrain banda masu mulkin duka sauran mutanen shi'a ne ta haka suka shigo kasar bahrain suka mamaye su gaba daya daga iran za ka ga dukkan su yanzu matasan jikokin iran ne shi yasa duk abin da iran take yi suke binta to iran ta shirya tana da wata hutsa plan na shekara hamsin masu zuwa za su mamaye duniya gaba daya za a zama shi'a to ta waɗannan hanyoyin suke bi mafi yawa a wani babban malami a sokoto abubakar farfaru wata rana mun haɗu da shi a madina muna magana a kan shi'a sai yake gaya mun wani abu da ya faru shi yake gaya mun ga naune kuma life ne abun ya faru da shi da mutanen 'yan najeriya manya-manya ke a embassy ɗin ƙasar iran har yanzu sukan gayyato 'yan mata su bi manya-manyan gwamnoni da ministoci na najeriya da 'yan mata ce wannan shi an kawo a gabansa da shi wani mutum a nan kasar na najeriya da minista na harkokin kasashen waje na iran aka zo ana yawo da wannan 'yan matan ana bin manya-manyan najeriya cewa ga 'yan mata yin suna so auren mutuwa da su larabawa to ga ɗan najeriya da ya ga wannan kenan akwai wani proposal da suka yi za su gina wata jami'a da amina har an ba su fili ma amma yanzu dai kama an soke wannan abin insha allahu, wasu malamai da yawa sun yi magana sun an soke wannan kuma za su gina gidaje a jihohinmu na arewa wanda za a dinga ba talakawa su yi ta zama haka da irin wannan da gwamnatin iran an yi wannan yarjejeni da gwamnatin najeriya shi ke ba da labari ce a gabansa aka yi wannan da gwamnonin arewa na abun to yake ba wannan labari to akwai wannan hutsa din da yawa duk wanda yake zuwa aikin hajji zai iya ganewa za ka ga in ka haɗu da wani ɗan kiramin kana da haske suka ka kai babba ne kana da karatu musamman na boko za su iya za su zo wurin ka su na turanci ce daga ina kake Najeriya mai aikin ka faɗa sai ya baka kaci ko wani abu ce ka zo ka same su a hotel a nan Makka ko Madina a tattauna ana so a tattauna da kai to sun je irin waɗannan abubuwa za su baka akwai fom da suke badawa a cika a irin abubuwa da irin wannan sai tambaye ka ko kana da aure ko wani abu duka daga cikin wanda yake ke zuwa aikin hajji kila za su iya samu an taba gayyatar su zuwa ko hotel ko wani wuri dai na iran ko a ɗauke su a mota ko wani abu haka mun gani abin ba wai labari ba ga naune da dare da ni ake yi wasu abubuwa da yawa da yawa to matsalan ta magana auren mutuwa nan suke shigo matasa da yawa abin da ya sa na kawo wannan magana kenan wasu ba ta ganewa manufansu wasu kuma Allah da iko sai ka ganar da su wasu kuma sukan bi wannan don suna ba da kudade da yawa daga gwamnatin iran kudi sosai za su bada to ga wanda yake son kudi zai iya samun kawai su halakar da shi ta wayannan bangarorin ta mata da kuma kuɗi to auren mutuwa haramun ne a addinin musulunci hadisi ya haramta shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta shi a ranar khaibar a ranar da aka haramta jakin gida idan ka to wannan hadisi ko an soke gido kenan za ka yi cewa yanzu jakin gida shi ma halal ne don hadisi da ya zo ya haramta su a wannan hadisi da muka karanta in ka ce auren mutuwa halal ne sun shi yakin gida ma halal ne a ci don mu ga wani hadisi da ya zo ya soke wannan hadisi kuma ba ko kuma ya zo keɓance mana ce to nan daga baya an zo an halatta auren mutuwa amma kuma an ce zakin gida haramu ne ya ci gaba ko dai ka ce mana dukkan su halal ne ina dalili ko ko kuma ka ce auren mutuwa kawai halal ne shi ma ina dalili to za ka fitar da jakin gida shi ma to hadisi yana nuna mana aure na mutuwa haramun ne kuma cin naman jaki na gida haramun ne abinda ke maganan jakin gida shi ne, don akwai jakin daji wannan damisa ko me sunansa da hausa da hausa eh alfadari a ah, ba alfadari ba hmm? jakin dawa to shi ne wannan jakin dawa masu zanen nan ko eh, to shi ana cinsa har gobe shi yasa aka ce a ah, luhum al ahaliyya jakin gida wancan kuma al alwahashiya jakin daji to ana cin sa shi amma na gida shine haramun har abada kuma ba zai taba zama halal ba to wannan hadisi abin da yake nuna mana dai shine haramcin auren mutuwa da kuma bacin sa ko da ayi shi auren bai kullu ba saboda duk abin da addini ce maka wannan abun haramun ne sai ka zo ka kulla shi to bai kullu ba shi yasa aka hana ɗaura aure in ka kira sallan juma'a na biyu aka hana ciniki aka ce ko da an kulla aure wannan auren babu shi saboda an kulla shi akan hani ne to duk abin da aka kulla shi ala fasadin to fa huwa fasid an gane tunda an ce ba a yi haramun ne to ba wani kuma siga ko wani abu da za a yi mai da shi ya zama aure to wannan da suke zama suna zaman mazinata kenan ba aure ba ne na'am su eh, a zama shi'a in an zama shi'a shikenan ba wata matsala da tsakanin musulmi da ba yahude ko musulmi da ba banasare don mafi yawa hutsan shi'a hutsa ne ta yahudawa mutane ne ba sa ganewa in kuka kula duk kasan da kasashen turai suka kwace a hannun sunni sai su danka ma shi'a shi sa yanzu Siriya an kasa yin wani abu a Siriya saboda gwamnatin da ke mulki shi'a ce maslahan ba maslahan Isra'ila ba ne shi'a ta bar wannan sunni su karba ba maslahan Amerika ba ne shi'a ta faɗi sunni su karba ba maslahan kasashen turai ba ne sunni a shi'a su faɗi a abin nan sunni su karba shi yasa ake ta kone-kone irin rayukan da ake kashewa shekara biyu babu rana da ba a kashe mutum dari zuwa dari biyu a Siriya tun da aka fara wannan yaƙi har yanzu me suka yi Libya kasu sira sun fara Libya zanga-zangan nan Libya da ta taso da yake ba wata maslaha tasu sati biyu zuwa uku kawai aka sa musu abin nan takunkumi na kada kowane jirgin gaddafi ya tashi sama za a harbo shi nata suka turo sojojinsu sannan amerika suka turo suka zo suka hambare gaddafi a tsawacin sati biyu kawai amma siriya mai bambancin ran da ake kashewa a gaddafi da ran da ake kashewa a siriya saboda wannan sunni ake kashewa an gane kuma shi'a ne ke kashe su shi yasa za ka ga ana kone-kone gobe an tura kofi a nan ya je ya gama abin da zai yi ya tafi aka sake turo wani wai lakhabar ibrahim ibrahim wanda shi ma dan su ne yana nan yayi nan gobe yayi nan yana ta yawo yana kashe kuɗi ba abin da aka kulla har yanzu to shi yasa ba ta so su fadi to suna da wata ajanda da za su iya don in musulmi ya koma shi a america ba su da matsala da shi yahudawa isra'ila ba su da matsala da su saboda abu iri ɗaya ne shi yasa suka kwashe sunni daga afghanistan suka danga ma shi'a suka kwashe daga iraki suka danga ma shi'a shi yasa a lokacin da aka yi wannan juyin hali a misira din nan da aka zo wannan sunni a su a salafi din wannan broda din muslim broda suka karba ai iran da isra'ila da sauran kasashen amerika ba yadda za su yi ne kawai don su suka je ayi demokuraɗiyya kuma demokuraɗiyyan aka yi sai kuma aka samu salaf suka karba to yanzu shi yasa aka hana su ayi demokuraɗiyya ina ayi demokuraɗiyya ayi zaɓe mai yarge ba kuwa sai bi ba to amma kaga har yanzu an kasa zaman lafiya me yasa murcin abin da yake yi ba a so saboda shi farkon da ya zo ya bude boda na isra'ila wanda za aka sa mubaraki zai sa ido ya hana inda za a cigar musu ko abinci ko kayayyaki na tsakaninsu da falastin shi yana zuwa ya bude wannan boda din kuma shi za misira ta take sa musu ido to da suka ga wannan yanzu ya zo suka ga kuma siriya za a karba in aka karba kuma dole sunni ne to shi yasa duk yadda za su yi su lalata duk wani abu da za a yi duk maganganun da suke cewa waɗannan akwai yan ta'adda shi kaza magana ne ko yawo da hankalin mutane ne kawai wannan ajanda din na Isra'ila don ba maslahan Isra'ila ne, gwamnatin Siriya ta fadi an gane to duk abin da Isra'ila ba ta so duk duniya mafi yawan duniya Yahudawa da Nasara ba sa san shi shine kawai damuwa da har yanzu ana kace rayuka kace yara duka wannan ba ta'addanci bane amma dubi abin da yake faruwa a Mali din nan mutane na suka kace a Mali da aka kai kake kai musu hari a yanzu mutum na suka kace me bambanci ran da za ka kace a Mali da ran da ake kacewa a Syria rai ba rai bane to me yasa wannan an kira shi ta'addanci wancan na Syria ba ta'addanci ba saboda shi'a ne suke wannan tare suke to wanda bai gane ba gara ya yi kokari ya gane wannan shi'a da yahudawa haka suke duk da musulmai suka zama shi'a to ba yahuda bai da matsala da su saboda dama tushen su ne to yana daga cikin abubuwan da suke haddatawa za ga in kaka karanta a gidun shi'a za ga duk wani abu da sunna ko addini ko annabi ke za ga suna sabanin wannan abu duk wanda ya karanta ko littattafansu mun karanta littattafansu a nan kwanaki a bayan mun karanta falalan sahabbai mun kawo ayoyin alkur'ani hadisa na sallallahu alaihi da kuma maganganun malamai akan sahabbai wanda ayoyi da ba sa dauka wani tawili kenan sai muka dauko littafin su su kuma na sahabbai kaje yadda suke zine ma sahabbai sai mutum ce zine ma bakar zine ma umar zine ma usman zine ma duk sauran sahabbai gaba daya kenan addinin daga ina ka karbo shi to wanda kake yi daga ƙarshe sai ka ce to addinin nan ma ai ƙarya ne tunda irin su ne suka kawo mana don abin da ake so a cimma kenan ke sa ake zagin sahabbai a kafirta su gaba daya bayan an gama kafirta su ayyadda to sai da ko hadisin da suke rawaitowa don an ce dukkan su su yi ridda sai mutum bakwai kawai duk hutsa ne na yahudawa su raba musulmai da addinin su to ita ina za su bi su gimi ku addini ƙarya ne kai tsaye bai yiwuwa sai su fara ƙaryata muku wanda suka kawo muku addinin tukuna a kafirta muku su sai kun yadda kun gamsu to da an kawo hadisi an Aisha ta radiyallahu anha matan annabi Sai ce mata a ah, Aisha ma da ta yi ridda ya za ya karbi hadisin ta an Umar ce Umar wanda ya yi ridda ya za ya karbi hadisin sa an abu huraira haba wannan ya za a karbi hadisinsa to kenan ta yaya ka samu kai sallah yi azumi ka yi zakka in banda ta waɗannan hanyoyi to sai ce to kaga kenan hadisan da suke magana akan sallah da waɗannan suka ruwaito gariya ne da kafirai ne abin da ake so a cimma kenan amma a fito fili a faɗa babu bari a kokari a kautar da mutane a kafirta waɗannan mutane abin da suke so su cimma kenan baba don su addinin ma a ce ƙarya ne a zauna lafiya don su sun riga sun lalace sun watse sun sun ba su da rabo a lahira to ta yaya suke musulmai kowa ma ya zama irin su shine suke ta bin waɗannan hanyoyin. sun ga yanzu yaƙi da takobi mafi yawa ko da bindiga ba shi ba ne a biyo muku ta waɗannan hanyoyi sosai a biyo cikin musulman sai ce ai waɗannan ba sa son ahalul baiti ba sa son abubakar ba sa son aliyu ba sa son ahalul baiti kuma inda za ka bi ahalul baiti din sai ga su ne magiyan ahalul baiti don mafiya mutane don ba su da tarihin su waye ahalul baiti annabi ya fara in ka duba ka karanta qawaidi ka shi da annabi yake kiransu ali waye ali aliyu ko ali aqilu ali jafar ali abbas mai ahalar abin da ya kawo kenan duka wani ahalul baiti ba sa ambaton ko ɗaya sai yayan aliyu kawai a yayan aliyu ma sai biyu kawai hassan da husaini da husaini daga shi an gama an gama an rufe chaptansa sai aka dawo husaini husaini shi kuma yana da ya'ya fiye da a kirga sai suka ɗauki ɗa ɗaya nashi to daga nan suka jona duk wani ɗa da suke kira imam imamu ne ɗan wannan ɗan husainin guda ɗaya aliyu bin husaini bin aliyu me dalili suka ɗauke shi na faɗa a nan kwanaki ko saboda a lokacin umar shi yasa suka fiƙin umar a duniya gaba ɗaya ba wanda suke ƙi kamar umar don shi ya yaƙi daular farisa da rumawa ya karya gumaka ya bauta ma gumaka zuwa bauta ma allah yasa suke jin haushinsa har yanzu to da ya je aka samu sarkin farisa din na wancan lokacin aka yaƙe su aka ci su da yaƙi sai aka kamo tsiyar sarkin ana kiransa narjis binu zanjan ne bintu zanjan da aka kawo ta sai umar ya ga to ai tun da ita biyar sarki ne kuma an kamo ta a cikin maya a asirai wanda aka kamo su maimakon a batta gara a daura mata a hada ta da wuri daga cikin sabbai sai ya kalla cikin sabban wa ya kamata hada sai sai jikan annabi shine husaini sai ka aura musu aure da ita daga nan sai ta haifa masa aliyu bin husaini bin aliyu to daga nan suka ɗauka jikokinsu ne haka har zuwa mahadin da muke jira zai fito yanzu ko da suke jira zai fito dun su yi wannan ƙur'ani da kake karantawa a ƙaƙidan shiya ba ƙur'ani bane na gaske akwai ƙur'ani yana nan a hannun mahadin wanda zai fito Ki ake kira da ayi ma sai shi ajjalallahu farajana Allah ya gaggauta fito da shi don mu samu lafiya to yana nan a wani wuri da ake kira sirdab a samun raya ɓoye. shekara dubbai yana bari mutane suna mutuwa ba addini wa yana goye yana rike da qur'ani don yanzu duk wannan qur'ani <laughs> su suna nan da wannan aqidan su in kana karantawa za su kawo maka ƴaƴan sai har zuwa al-mahdi al-muntazar yana nan to duk wata ibada da ake yi yanzu a aqidan shi'a ana yi ne kawai don siyasa don abin a ce kai musulmi ne a su saboda me saboda mahadi bai fito ba wanda zai yi jagora a yi addini to maganan aikin hajji azumi sallah duk wata ibada ba wajibi bane a kanka ko kai ko kada kai oho saboda babu mahadi jagora da za a jagoranci a yi addini kuma in ya fito makka zai fara zuwa ya rusa ka'aba ta su zai je fidda Aisha a ya zane mata haddi na bulala saboda sai zina ya tsere ta matan annabi sallallahu alaihi wasallam ina son annabi ana kana gani musulmi zai shirya wannan abu ce matan annabi ta yi zina Aisha diyar Abubakar wanda annabi ya fi so a matansa wanda ya mutu a kirjinta mun karanta tarihi a nan a cikin cinyanta annabi ya rasu da ya yi rashin lafiya ya kai tsanani annabi ya nemi izini sauran matan su ba shi dama ya giya a ɗakin aisha suka ce mun yadda kai giya a wurin a kuma sai ya dace a ranar da yake kwananta a ranar annabi ya rasu a nan take tsakanin cinyoyinta da kirginta annabi ya rasu ƙarshen abin da ya riba su da annabi wanda ya ta sa ta tona wannan magogin ta sa mishi ya sai yayi shi shine ƙarshen da ke abin da ke tsakaninta a hannunta ya rasu suka ce Aisha kafira ce har suna yin turan kare su sa mishi kaya su yi ta zane shi a ranar abun nan wai Aisha yan shi'a su yi wani biki in kana da website ka duba su gani a england haka yi shi na duniya na la'antar aisha yana nana watsa ce a internet na la'antar aisha matar annabi sallallahu alaihi wasallam kana ganin musulmi zai shira wannan abu bai yiwuwa to akwai abin da ake so a riba musulmi da addininsa a zama abu guda da yaran daga zine ma matan annabi ranar mutum bai da wani rabo addininsa don annabiyu aula bil mu'minina wa azwajuhu ummahatuhum haka Allah ya fara Allah ne ya faɗi wannan annabi ya fi kowane musulmi karan ranka annabi ya fi ka kai sa'annan matayen annabi sallallahu alaihi wasallama ummahatuhum iyayen mu'minai ne sai mutum zai zagi uwarsa zai bai zai yi bai yiwuwa to kawai akwai sharri don kaman baba ya bamu labari a kwanaki a nan da yake bamu maganan aƙidu cewa ya kirkiri aƙidan shi a ce wani mutum ne ana kiran shi abdullahi bin saba al-yahudi daga yaman ya zo daga san'a ba yahude ne sai ce ya musulunta ya zo ne don ya shuka sharri a cikin musulmai to haka suke yi har yanzu duk kungiyoyin da kake gani ana kirkiro su din al alfa'ida su boko haram su ansarul islam wasu yahudawa ne suke zuwa su zuba wawayen musulmai da ba su da ilimi su fito ku yaji sai su nuna ma duniya sai fa kaga waɗannan mutane yadda suke ba suna kashe yan uwan suna kashe mutane sai an nuna ma kowa ya yadda mugaye ne sai a zo a yi musu kaf daya shikenan to wanda musulmin da bai da hankali sai ya shiga bai da hankali sai ya ci bai da ilimi to suna nan a cikin su su yahudawa sai sun gama sai su ja da ba sai su ba su sirrin su gaba ɗaya duk inda komandojin suke sun sani dama zai ce to wuri kaza da wuri kaza nan ne manyan suke kuma ga inda su suke shi kenan bayan sun gama nuna ma duniya ku cewa ga yadda suke abubuwan da ke faruwa a mali kafin wannan abu akwai mai hankali da zai yi wannan abubuwa da wayannan mutanen ansarul islam suke yi a yanzu akwai gwamnati ta sama fa wai sun karbe wasu bangare na kasar za su yi shari'a musulunci su rusa wannan su kace wannan su yanke hannun wannan ana nuna ma duniya ana barin su sai da aka gama kowa ya yadda waɗannan mutane mugaye ne ce to yanzu za a yaƙi ta'addanci a mali ne aka faɗa masu a yanzu to haka su shi abdullahi bin saba ya yi ma shi'a din sai ya ci da a kan cewa ya musulunta ya zo makka da madina shi yasa aka kashe usman shi yasa aka kashe aliyu radiyallahu anhuma dukka waɗannan mutane shi abdullahi bin saba shi ba musulmi ba ne asalinsa kuma littattafan shi'a su kansu suka tabbatar da haka ne cewa wanda ya kirkiro a wani mutum ne ana kiran su abdullahi bin saba ce a zamanin annabi musa yana faɗin da abin da yushau da annabi ya zo sai faɗi ga aliyu kamar yadda yake da annabi musa a da shi ma ya san taurata shi wancan eh, ibn saba din shi yasa a shi'a akwai saba'iyya cikinsu masu bin aqidan shi wannan sau da gaba na abdullahi bin saba yasa suke cewa ma a wani aqidan su gurabiya annabi ma ba shine ya kamata ya zama annabi aliyu ne malaika jibrilu ya manta ko kuma bai gane ba saboda annabi yayi kama da aliyu da aliyu ne aka aiko shi so sai ya da ya ga annabi ya dauka aliyu ne sai ya bashi manzon shi gurabiya ake kira waɗannan mutane wasu sun ce kai aliyu allah ne shi abdullahi bin saba ce allah ne a wani wuri don ya yi yana yin abubuwan da allah yake yi to su a aqidan shi'a aliyu ya fi kowane annabi mun karanta littafin a nan wurin aliyu ya fi kowane annabi a bayan aliyu don inda sun ce mutum zai yi imani da allah ya yi ta aiki ya yi kamar ya zama kamar fata in dai bai yadda da aliyu ba ko kuma bai so aliyu ba ba zai shiga aljanna ba amma in zai yi kowane irin sako na duniya in dai yana son aliyu to zai shiga aljanna wai dalili da ya sa haka saboda wanda ya imani da Allah ya yi wannan aikin imani sa bai gama shika ba sai lokacin da ya so aliyu wanda ya so aliyu kuma koda da sabo imanin shi kabil ne zai shiga aljanna <laughs> to kaga irin waɗannan abubuwa da yawa mutane ne ba sa tsayawa su kalli yadda abu suke akwai matsala a kan abin da ya shafi shi'a ko a ƙasar nan za ka ga abubuwan su da yawa in karatu za su yi ba sa nuna mutane Allah cewa ku yi karatu ku bota ma Allah sunnonin sallah alwala da sauransu ba ta ji wannan iyakar tarihi kawai maganar sahabbai a fakaice ai ta zagin sahabbai ba a ganewa to wasu wanda sai wanda ya san aqidan su sosai da ya ji wata magana ya so abin da ake nufi da magana sai ce wasu wasu wasu sun ce kaza wasu wai ana ce su sahabbai ne haka za suna ce wai sahabbai ne har ma wai su khalifofi ne sun yi yaƙi sun kashe wannan wai suna gani za su shiga aljanna haka za ka ji ana fara yana nufin da su umar da su abubakar ake magana wasu ba kiran sunayensu to Allah kiyaye a wannan hadisi da abinda yake nuna mana auren mutu'a haramun ne duk abinda annabi ya haramta kama abinda Allah ya haramta jakin gida haramun ne ba yadda za a yi kuma waɗannan abubuwa guda biyu su zama halal har abada duk wanda ya halatta shi to ya halatta abin da Allah ya haramta halatta abin da Allah ya haramta kuma shi ne to wanda ya bi wannan ma haka kamar yadda na faɗa ko da ma a ce a halal ne mutum mai hankali bai yadda iyansa ta yi wannan aure ko zai yadda a ce halal ne a yi ba wanda zai yadda da wannan ko shi yasa ake hushi kake hushi da mutumin da zai saki biyar kai ko ba hushi da shi to zaka ba wani da niyya tun daga daurin aure zuwa wata biyu za a saki wata mutum mai hankali zai wannan mai addini zai yi yana so inda diyar da za su zauna ne su samu zuriya tsayi ba wanda za su dinga masa addu'a su yi mashi shi ma addu'a nan gaba bayan da za a je a tsaya a waka su wannan nan wannan kuma ba su da uba sannan kuma ciyarwa ba wajibi ba ne a gare shi shi ko ya ji daɗi da ita shikenan ya ƙara gaba a ƙaurin ci a auren mutu din to duka littattafan su sun kawo wa'annan abubuwa to ga wannan aure haramun ne a musulunci da wannan hadisi da aka haramta shi da ya zama halal ne ana yi saboda wasu dalilai kuma mun sani akwai abin da ake kira annasku a alqur'ani akwai abin da ake kira annasku a addini akwai nasku a shari'a don Allah ya faɗa ma nan saq min ayatin illa nati bi khairin minha aw mithliha ba ma shafe wata aya face mun zo da wanda ya ta alheri ko irinta kenan akwai nasku? to a bangaren malaman usul babi musamman ne ma ake kullawa ka abin da ya shafi nas kudi sai kawo maka hukunce kunce wanda da ga yadda ake yin su yanzu ga yadda suka zama an gane kamar sallah da raka biyu ake yin sallah farkon fito a faranta sallah shi ta aisha ta ce sai aka wajabta sai ka sunanta sallan tafiya sai ka ta biyu sallan zaman gida bai ta zama raka hudu hudu kuma da ana magana ana sallah kana sallah kana magana da mutum ko haka abdullahi bin abbas ya ruwaito a cikin aya na hafidu ala salawati was salati musa qumu lillahi qanitin ce da muna sallah wani yana magana dan uwansa sai aya ta sauka ta hana mu magana daga nan muka shiru aka umurce mu da yin shiru to kaga akwai irin waɗannan abubuwa to akwai nasku kenan an shafe ci ko da an yi da yanzu shafaffen abu ne duk abin da ka shafe bai dawo ya zama shari'a bayan annabi sallallahu alaihi wasallam kuma inda akwai auren mutu'a din da malaman fiqh ba za su taba mantawa da shi ba su faɗi sharruɗansa rukunnansa wa sunnoni mustahabbai ko to amma sai su kawo shi babi da yake magana wannan kaga babu ne yana magana hadisi da aka hana wurin mutuwa to da ba za su manta da a mun ganci ko ishimari ko idiya ko risala ko askari bai da za su manta mana da shi ko to kaga mu taba ganin babi da yake magana a kansa ba kenan za ka nan za ka gane ba aure ba aure bane ƙarya ne kawai shi kowa ta wata hanya a yaƙi matasan musulmai da kuma yan mata a ba su a wata turare daga nan su zama shi kenan kawai ba wani abin nan to wannan shine abin kuma mafiya duk waɗanda suke kula da makarantu su dinga sa ido a irin wannan kungiyoyin MSS a samu mutanen da za su sa ido a take zafin su na irin wayannan abubuwa sau biyu kenan ana kawo maganganu irin wannan kan auren mutuwa a jami'oi musamman abu nan don suna da tasiri da yawa a abu suna da yawa to suna kawo yan nan nan gaba in aka yi wasa sai ka ji kawai ana yin sa ba ka sani ba sai ka ji kila ka tana cewa ai ta samu miji a jami'a kaga akwai hatsari kenan saboda haka waɗanda suke kula da makarantu dole a sa ido a samu malamai a sa su su dinga shiga matasa na MS nan suna musu lekcioji suna nuna musu abin da ke daidai addini da abin da ba daidai kada a bar su kawai da iya malaman jami'a kawai nan waje a kira wasu a nuna musu don wasu ɗalibai da suke wuri wani bai taɓa sani maganar addini ba da an kawo mishi kawai irin wannan abubuwa karɓa zai kai tsaye saboda kila ya karatu a wani wuri da ba a maganan da an ji an ce a wannan an kawo masa ko hadisi ko da na ƙarya ne sai yadda duk wani kawai za ka gaji waƙe za ka kawo masa sai ce wannan ayin da aka karanta alƙur'ani sai da wannan kaga duk abin da kawo mai ce ƙur'ani shi kenan ya yadda sai ya kuma kai tsaye da wanda zai samu lada don suna faɗin har ladin wannan aure din to abun kula ne sosai a cikin al'umman musulmai ba inda ake yin ci sabai ba su taba yi ba tabi'ai ba su taba yi ba mu taba jin sahabi da ya taba don ci wanda yake ba labari na satin da ya wuce din nan ce daga cikin abin da suke faɗi wai ana gaya musu jabir ma wai ya tawarin mutuwa aka haife shi jabir bin abdullahi radiyallahu anhu sun ce to mu ɗauka tawarin mutuwa aka haife shi mu tafi haka ma ƙarya ne suka kirkira to bayan an haife shi an haramta shi shikenan ko shikenan sai ka kafa hujja da shi babu sahabbai wasu sun sha giya ko ba su sha giya ba to bayan sun sha an haramta ta sai me a dauka a haka ne zai da ku zo abin da kuke yi da haka a a kilas yake faɗi wannan magana malami a lecture lecturer ne fa yake faɗi wannan abubuwan shi ɗalibi ne ya zo ya tambaye ni ga abin da lecturer su yake gaya musu a class cewa auren mutuwa ya inganta ana yi sahabbai su yi da yawa nake ga ka sunan sahabi ɗaya da aka kawo a tarihi yayi auren mutuwa so wai daga ciki wai jabir ta wannan hanyar aka haife shi jabir bin abdullahi bin amru bin haram ka gani abin ba sauki jabir babansa abdullahi lokacin da babansa za a tafi yakin uhudu da za ka gane yana san haife shi ta aure ne da kuma yana da kanne yana da sauransu ya kira jabir din ce inda ba don kai kadai nake da shi namiji ba lokacin yana yaro bai ma isa isa zuwa yaki ba ba da za je yakin uhudu ce ba ina da banda akwai ƴaƴa na mata kanninka in aka kace ka aka kace ni ba wanda zai kula da su na da na so in saka a gaba kai shahada a gaba na tukuna kafin ni in yi nawa a gaya aka baban sai gaya masa ce amma ina gani na ni ne farko wanda zai fara shahada a gobe ke to ka kula da ɗanninka mata ya'ya mata da zan bar ya'yana ɗanninka kenan ka kula da su sannan sai ce wani da wani suna bi na baci gonan mu na dabino na wuri kaza in ta nuna ka biya wannan baci ya tafi ya bi da rusu hadisi ya ce kuwa farkon da wanda aka kace a wannan yaƙi shine babana ɗin kamar yadda ya gaya masa to ka gani ga yana da kanne yana da abin nan ba auren mutuwa ba komai da auren mutuwa tarihi da ya tabbatar da shi ba abin da tarihi ya bari to kada da sanan suke ci gowa sai kira wani sahabi babba su je aka haife shi wai dai yana so convincing din dalibai a haji wai za a yi wannan satin da mishi wani yazo yana tambaya na dalibi ne a jami'a A eh, biyu ga abin da malami sai ke gaya musu to yana encouraging din ɗalibai in akwai masu shiri su zo su same su ya faɗi inda za a same su a yi wannan aure. wallahi saboda haka mutane da suke abin wanda yake ko da alaƙa da irin su kaman shugaban abu din registrar fitran ko ko kuma su hod hod da ke contact da su su dinga sa ido a irin wa'annan abubuwa sosai sosai ba rawancan irin wannan kesa ya taso kuma a abu din da na maganan auren mutuwa a malkani yan mata ke karatu a wurin da matasa to sai a yi hattara kan wannan